Haka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun nasu. masu ruwa da tsaki na nijar a bangaren ruwa da tsabta da abokan hulɗa suna taro a yau a nan birnin yamai domin yin musanya kan kula da albarkatun ruwa akwai mu da karin haske na ministan ruwa da tsabta a karma kuma yankin talabiri ƙauyuka goma sha biyar ne kaɗai suka biya haraji bisa ƙauyuka sittin da takwas da ƙaramar hukumar take da su magajin gari ya nuna damuwa kan wannan al'amari a cikin shirinmu na musamman kuma za mu tsokaci kan ƙungiyar club de mer da ke yankin maraɗi wani shirin kungiyar kurarujo ta ƙasa. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya kasafin kuɗin ƙasar Nijar na shekara ta 2021 ya tsaya ga miliyar 2,644,55 da na saifa wanda ya ɗan haura da na shekara 2020 da ke miliyar 2,266 da wanda ya nuna wata ƙaruwa ta miliyar 378.5 abinda ya fito daga taron ministan abin da ya hito daga taron ministoci na ranar jiya a nan yamai bisa la'akari da hauhuwar bisa la'akari da haɗewar wasu ma'aikatu ƙarin kuɗin shiga da wajabcin ƙarin ɗaukar nauyin wasu buƙatu lamarin da ya buƙaci gyaran fuska ta dokar kuɗi ta farko a cewar taron ministocin wannan gyaran fuska ya kai ga adadin kasafin kuɗin ƙasa na samun kuɗin shiga da kashe-kashen kuɗi ga sefa miliyar dubu biyu da miliyan ɗari takwas da ishirin da shida kimanin wata ƙara ta sefa miliyar ɗari da tamanin. Kula da albarkatun ruwa ginshikin cigaban gida da rigakafin tashe-tashen hankali shine takin wata haɗuwa da aka fara a yau da safe a nan birnin mai masu ruwa da tsaki eh, da tsabta a Nijar za a mai da hankali a mai da hankali a yayin waɗannan kwanaki uku kan shirin aikin ƙasa na kula da albarkatun ruwa. Adamu Muhammad ministan ruwa da tsabta a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Cikakkar kulawa da ruwa za ta ba da damar bunƙasa gaban al'ummomi a fuskar jihohinmu kuma wata dama ce da ke zama sanadin kula da rikici a wannan fanni. Saboda haka muka ga muhimmancin da ya sa saboda haka muka ga muhimmancin da ya a wannan shekara muka mai da hankali akan fasalinmu na ayyukan ƙasa na kula da albarkatu. Gaba ɗaya akwai ci gaba duk da yake bai da ƙarfi sosai idan aka kwatanta da shekarar 2019 tana nuna alamu ingantattu amma wannan bai gamsarwa duba da gurin da ma'aikatar minista ta ginda wa kanta a cikin tsarin siyasar fanni-fanni saboda haka yana da muhimmanci a yi wannan bita domin gano ci gaban da aka samu da abin da bai je daidai ba da kuma kalubalen da ke jiranmu. Gwamnatin Nijar ta shigar a ranar jiya a taron ministoci da shirin kuduri da ke tsara hanyoyin aiwatarwa da matakan ɗaukar dokar ma'adanai ta ranar 18 ga watan Agustan shekara ta shida wani shirin da ke hangen daidaita dokar irin ta yawo bisa haƙar albarkatu da bunƙasa albarkatun eh, ƙarƙashin ƙasa a cewar Iliyasu Abubakar na ƙungiyar rotabu a cikin rahoton Muktar Hamadu. tsarin dokoki da aka yi garan bawal don saboda a samu ci gaba ko kuma wani gibi da aka samu a samu a cike shi na harko dai wannan abin kamar ya ba da dama ne aka ce daga yanzu duk abin da za a beto a arziki a cikin kasa. namu na Nijar ya kamata a ce an sarrafa shi a nan don saboda a samu a ci unhwanin shi in ya zama abin da ba a iya sarrafa nan ne sai a diba cikin kasashen mu na sai da yawo ECOWAS wace kasa da wace kasa ne suke iya gama karhi da karhi a samu ai wannan aiki idan ya zan su ma wannan basu da aka ce to ya kamata a ba Afirka karhi ta samu ta yi wannan aikin wannan wani wanda ya kamata a ba da gudunmawa don sabida ya kan a nijar matsalar mu ba yin dokoki ba ne a'a aiki da doka shine babban matsalar mu sashe da a wajen mu suke zuwa su ɗauki dokoki su je su aikata sai dai mu gani su suna moriya abin mu ba mu ci moriya kiran da muke da kwakwaran murya zuwa ga gwamnati shine in aka ɗauki doka ai aiki da ita dokan nan yadda ya kamata muna son wannan abin duka da aka gayi muka ji daɗi ya zama kuma an aikata mu ƙara jin daɗi fiye da haka A cikin karamar hukumar karma wasu ƙauka ba su biyan kuɗin haraji na shekara ta 2021 a cewar magajin garin wata matsala ce da ke hana ci gaban ayyukan ofishin magajin garin Abbas Yakuba Jalo magajin garin karamar hukumar a cikin rahoton Muktar Hamadu. A tax municipal Harajin birni na 2021 a halin yanzu ba a ma samu ƙauyuka goma sha biyar da suka yi da biya ba cikin ƙauyuka 68. Kuma idan an ambaliyar ruwa ta faru a wannan yanki ba ka ma fara tunanin tambaya. Wannan batu na harajin matsala ce ta zahiri a nan. Idan aka tattara shi kashi 100 bisa 100, sarkin kanton na da kashi 7 cikin 100, mai gari na da kashi 12 cikin 100, wato kashi 19 kenan. Mutane tsammani suke ana karɓar haraji ne kawai a banza, ba haka ba ne. Jaman karɓar haraji suna da nasu rabo. Ba ma'aikatar magajin gari kaɗai ba ke amfani amfani da kuɗin yau shekaru biyu kenan ni na tarar da jerin takarda na shekara uku mutane sun daina biya sam a nan karma amma idan wata matsala ta faru kowa zuwa yake ya bayyana matsalarsa kamar na ruwa da sauransu to idan ba ku biya ta yaya za mu fuskanci al'amarin kamar da kuka gani a yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci a karma mu ma muna shan wahala. Fassarar Asmana Shina a yamai wasu masu amfani da wutar lantarki suna baiwa makwabtansu wutar ba bisa doka ba a ce wani injiniyan wutar lantarki dokar ƙasar Nijar ta hana raba wutar lantarki kuma haɗari ne ga kamfanin in Malam Isa Rabiu a cikin rahoton Nafisa Adamu. Mayar da ɗaukar layin a gaskiya baya bisa doka, saboda bisa kan wata shimfiɗar fa'i ne ma'aikatar kamfanin gidan wuta lantarki Nijila ta yi shi bisa fa'idar buƙatar abokin cinikayyar ba tare da lissahi da makwabtansa ba. Na'urar ilgon aunin shan wutar lantarki kwantar ɗin aka girka shi. Wannan babbar matsala ce, wai ba ma zuwa ga kamfanin Nijila ba, to har ma ga zamantakewar da muke. Saboda wannan joni an yi shi ne ba tare da mutunta ƙa'ijojin da suka dace ba. Wayoyi ne masu lamba san da kuma kowane irin igiyar waya wadda ake sanyawa a ɗan ta da leda kenan hakan ya kasance wani tushen haɗari lantarki na iya cutawa yara har masu wucewa da basu sani ba yana sanya dukkan anguwar cikin haɗari balle ma a wanga lokaci na damana inda ƙasa take jike kenan kubutar wuta lantarki ba ta da wuya muna kira ga kamfanin Nijelak da ya ɗauyonin da ya rataya kansa. Nous interpellons Nijelak à prendre ses responsabilités. An buɗe wata kasuwar dabbobi a makon da ya gabata a ƙarƙashin jagorancin hukumomin birnin Difa albarkacin haka an gudanar da wani baje kolin ƙananan busashe tun ranar jiya a gabanin sallar laya a cewar Mamman Sani daraktan yanki na bunƙasa albarkatun kiwo. Wannan sabuwar kasuwa za ta samar da damammaki da guraben aiki duka a cikin rahoton Musa Mani. shekaran jiya muka yi sudu muka zo yanzu biyu nan biyun ga muka zaba su muka ce to wannan ka'ida lokacin layya ne mu samu mu zo tun da wuri in muka ba da kasuwa kuma a yi kufulanta a gama da kaman fuwar da ake cewa na ragunan layya don mutane masu kiwo na kwarai su hutu a ga raguna mutane su zo su gani su saya kuma za su samu tukuci ga waga tawaga da ta zo ta banka mondial da gwamnati duk wanda rago ya yi nauyi ko yi kyau akwai tsari da ake na zaɓen raguna mutum goma za a ba tukuici don su samu gobe su ƙare yi kuma gobe wanda su ma suke so su yi su yi kenan baɗi ko ba mu nan suna iya wannan far in yan difa da kansu duk wanda ya san ya ƙware da kiwon rago ya kawo shi na a gani akwai komiti musamman da masu kula da wani abubuwan fanni fanni don ko jan mutum goma za a zaɓa masu raguna daga na fara hal na goma kuma akwai tukuicin kowa to ita dai kasuwa wannan bisa eka biyu take kuma kuɗinta a sarrafance miliyan ɗari takwas aka zuba aka yi ta bisa tana ya ɗaukan wajen dubu biyar man A ɓangaren gaya a yau talata kasuwar take ci kwanaki kalilan da suka rage a gudanar da sallar layya. Wakilinmu ya zagaya kasuwar a yau da safe domin sanin halin da kasuwar take ciki. Mu saurari ra'ayin wasu masu da busashe a cikin rahoton Fadal Alu. Ah, Kasuwanci yana tafiya daidai, mutane suna zowa, kowa na sayan daidai karfin shi. Raguna akwai na jikka hamsin, akwai na jikka ɗari, akwai na jikka ɗari da hamsin, akwai ma na jikka ɗari biyu. Akwai wani rago a can, jikka ɗari biyu aka taya shi amma ba a sallama ba. Akwai na jikka arba'in, na jikka talatin da biyar, akwai na jikka ashirin da biyar. Yadda mutum ya zo da karfinsa ana nuna masa nashi. Bara da bana sun bambanta domin bara an samu sauƙi fiye da bana. Bana babu kuɗi amma raguna suna da tsada. Bara baki suna shigowa su sai raguna. mutum guda na iya sayan har rago hamsin su je da su wajen kotonu amma bana babu wannan sabon birni na fito to lalle kasuwar sai a hankali tunda na zo ban sai da ko ɗaya ba kenan har yanzu ba mu ga fuskar kasuwar ba amma nan da zuwa an juma idan muka fara saidawa za mu ga yadda kasuwar amma da tuntuna kai na yi ido kasiti ne naira a ga ido ka bin mutum ka alhalu a gonan da A cikin yankin Talaberi hanyar da ke haɗe Balara zuwa Bani Bango mai tsawon kilomita 150 ta lalace sosai a cewar Sakatare Janar na ƙungiyar masu sufuri kan hanyar inda kuma ya kira ga hukumomi da su kare su da kuma dukiyoyin nasu. Musa Haruna a cikin rahoton sai Di Abdu Winditan. Bani bango da balle yaro fonda Hanyar bani bango balle yara yanzu kam lokacin damuna sai a hankali saboda hanyar ba ta yi. Ni karamin mota ce gare ni idan na tashi nan karfe goma sha biyu na rana wata rana sai karfe bakwai na yamma in je bani bango. Kun san tafiya da fasinja sai hakuri saboda yanzu lokacin damuna ne mu ma direbobi hankalin mu a tashe yake wata rana idan ka shiga ruwa da motarka sai ta zo ha wajen wuya duka wanda yake bi hanyar ya san san ba ta yi nan zuwa bani bango kuɗin mota ni ƙaramin mota gare ni jika biyar nake ɗauka fasinja masu manyan motoci suna ɗauka jika uku ɗari bakwai kiran da nake shine muna roƙo a gyara muna wannan hanyar. To sai kuma mu na musamman domin rage kafin COVID-19 kan rayuwar mata a Maraɗi, mata kusan 20 ne aka baiwa horo kan ayyukan samar da kuɗin shiga bisa shirin ƙungiyar Kurwa ruji ta ƙasa da ke tattara mata 'yan sa-kai cikin ƙungiyar Club de Mer a cewar Bashir Abdu mai raya ayyuka na shirin wannan wani hange ne na Club de Mer kuma wani tsari ne na ci gaba daga tushe duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. horo ne suke karba don in sun koma garuruwansu su iya girka kungiya ta club de mer mini ne kungiyar club de mer kungiya ta club de mer kamar yadda duk muka sani a nan garuruwanmu na niger akwai kungiyoyin mata amma suna ne ya bambanta babban bambancin su ita an za a girka wannan kungiya ta club de mer dole sai an tantance matan da ya kamata su shiga ana sa mata masu ƙaramin hali wanda dalilin shiga kungiyar zai sa su samu abin da za su rika kore ma bakin su guda bayan shi a cikin tsarin tahiyar da kungiyar akwai asusai wanda ake yi akwai asusu wanda ake ce ma na kiwon lahiya shi wannan asusun mata wanda suke cikin kungiyar ta club demer in ba su da lahiya ko dan su bai da lahiya ko mijin su bai da lahiya a lokacin in babu kuɗi a jikinsu suna iya zuwa cikin asusun su amsa su kai mutumin su likita in ya warke daga baya su maida bayan shi akwai asusuwan da ake ce mai asusu na ajr na ƙananan kasuwanci cikin wannan mata da za a zaɓa na cikin ƙungiya mace in ba ta da jari tana da damar ta zo ta amshi bashi ta je ta yi jari don ta samu kasuwanci ne mahimmancin sa wannan club a cikin garuruwan nan mahimmancin sa su wannan ƙungiyoyi na club de mer kun san akwai proje-proje da dama wanda suke kawo gudunmoyinsu a nan nijar a nan maradi a ƙauyukanmu to mun yi la'akari mun gani duk wannan projen in sun zo suna raba ma mutane abubuwa da dama alhamdulillah su ba da abinci su ba da kuɗi su rika ɗaukar nauyin magani to he muka lura yau bayan kwana biyu sati guda wata guda mutane in sun cinye abincin ko sun kashe kuɗin an bar su hallo a matsayin da aka tardo su jiya to mu yanzu salamu muna so a ce in muka zo muka yi aiki da su mu ɗora su hanya wadda za su zamna da kansu sun yarda lalle za su yi aiki da gimshiƙai na croix a lokacin nan muka tantance a cikin su wanda suka iya karatu da rubutu he muka kirawo su yanzu muka kira su wannan horon in muka musu akwai sauran mutane wanda ba samu damar zawa horo ba za su musu raskwanan abin da aka yi tare da bi sau da ƙahonmu insha allahu za su girka wannan ƙungiyoyi na club de mer a garuruwansu to duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.